الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام ورحمة الله وبركاته. Ah, ini orang kata ada cikin da yadda shi mai matsayin baki tare da na magana suna a don ya yi mana gabatarwa dangane da wannan babban bako na mu da kai kama da lokaci mana da yi wannan gargaɗi mai gabatarwa da wani lafi da kuma da su. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje ya kamata a ah, muna farin cikin haduwarmu a wannan yammaci mai albarka na lahadi 23 ga watan al-muharram 1444 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wadda ya zo daidai da 21 ga watan agusta na shekarar 2022 a wannan majalisi namu na karatuttukan sunna da ke nan tsohuwar kasuwa a cikin garin fataskun a jihar musulman najeriya ga shi dai yau ragayar mu ta ahalin sunna ta yi babban kamu ta yadda muke tare da dan uwanmu kuma shehinmu wanda yake kanarin ala'alam kamar wuta ne a kan tsauni na kusa da na nesa kowa yana hangenta saboda haka malan ma'aru kuma an ce alma'arufu kula ya taju ila tare saboda haka malam baya bukatar doguwar gabatarwa wannan tattaki na malam Allah ya sanya albarka cikin malam wannan ziyara da ya kawo mana ta yan uwantaka muna roƙon Allah ya sa wannan gagarumin aiki da yayi yi a mizanin kyawawan ayyukansa kuma Allah ya bashi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana man zara akan lahu billah dahu munadiyan بأن تبدأ وطاب wa tabawata min aljannati manzila to muna roƙon Allah ya sanya ladan wannan ziyara shine gidan aljanna kuma wannan ziyara ta malam ta tunatar da mu shehin malamin mu Allah ya ji kan rai malam albani Allah ya ji kansa da rahama malam albani shine ya fita zakka wajen kawo irin wannan ziyara kusan tun ziyarar da malam albani ya kawo mana nake tsammanin tun wajejen dubu biyu da shida ko wani abu makamancin haka ko dubu biyu da bakwai ba mu sake samun wata ziyara ba sai wannan ziyarar da malam ya kawo mana to muna roƙon allah ta'ala ya ci gaba da jaddada mana irin wannan ziyara allah ya sanya albarka a rayuwar malamin farin ciki farai lokacin da aka tuntube mu cewa malam ya zaɓe mu daga waɗanda zai kawo musu ziyara ta yan uwantaka kuma za a gabatar da laccoci kamar yadda aka saba saboda haka gashi daga magana an shiga aiki allah ya tabbatar yau ga mu da malam a zaune muna gabatar da shi da sunan allah muna roƙon allah ya amfanar da mu abin da za mu ji muna roƙon allah subhanahu wata'ala da yi wa malam jan gora ya dafa masa ya datar da shi da daidai kuma muna sake roƙon 'yan uwa duk da cewa lalle wuri ya yi cikar kwari kuma fuskokin da suka dade ba su irin wannan haduwa ba gashi Allah ya hada su a albarkar zuwan malam to muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma duk da cewa an cika sosai amma da Allah a yi haƙuri don akwai tashwish surutu yana tashi kwarai da gaske a yi haƙuri a saurara a samu natsuwa don mu amfana da kalmomin da za mu ji daga malam a nan nake cewa akar makallahu tafaddal mashkuran mazura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 الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو آه رانا تي وتتي ديدا واتو أشرين دا أكو المحرم hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 21 ga watan takwas shekara 2022 a cikin wannan gari na Fataskun a cikin wannan jiha ta Yobe inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana da haduwa da yan uwa wanda da dama wasu sai dai mu ga juna da mu da su ta fuskar kafofin sadarwa na zamani wanda shi Sheikh Abdullah yana daga ciki shi yana mashirik ni ina magari amma ga shi yau Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan waje mala abdullah ya mana karamci gaskiya tun daga maganar shigowanmu da yadda ya ta tuntuɓa har sai da ya tabbatar mun shigo wannan gari lafiya lau so kuma insha Allah wannan mururi ne muka yi akwai zuwa na musamman ba za mu faɗa adadin kwanakin ba sai dai in Allah ya dawo da mu Allah ya ara mana lokacin kamar yadda al'imamu bulur da raidu yake cewa wa inna malmaru hadithun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman wa dan adam gobe ko jibi ana iya dawa ana tattauna firarka sai ya ce to kai kokari ka zama sanda za a tattauna firarka bayan ba yi zama to fira mai kyau za a tattauna a kanka a na farko dai da Allah muna buƙatar 'yan uwa a yi haƙuri a natsu ba dogon karatu za mu yi za mu isar da wasu saƙunƙuna ne waɗanda suke muhimmai a matsayin tunatarwa a malam ya yi maganan malam albani allah ya ji kansa ƙunga yanzu sai dai a ba da labari malam albani ya taɓa shigowa ta da ya faru da su mu ma yana iya faruwa da mu a ina iya tunawa ranar da mala albani ya bar duniya ina daga cikin mutane da ne waya da shi don na yi waya da shi bayan sallar la'asar a ranar bayan sallar isha ina samu labarin ya rasu a karatun da nake so in yi gaba guda uku kadai zai kunsa gaba ta farko shine abin da ya shafi neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda halin da muke ciki yanzu a ƙasa idan ba Allah subhanahu wa ta'ala bane ya baka kariya baka da wani mahaluki da karkai tabbas zai iya baka kariya Sau da wanda kake ganin shi ma yana da tsaron da zai iya baka kariya shi ma bai shi ah, a nan najeriya ƙarshen tsaro a ce ka riƙe ciko a mista maganar janar attahiru tun da ya hatsarin jirgin sama ya mutu ko maganar an daina yi a najeriya su in mutum zai kai mataki na wato a ciko army a najeriya amma ya mutu kaga an rufe babinsa ko maganar sama an daina yi to babu wani mutum da yake da aminci cewa komai ba zai iya samun sa ba idan jirgin sama ya hatsari akwai abin da ake ce masa black box wannan black box din daga lokacin da jirgi ya samu matsala hayyatar ya in komai na lalacewa a jikin jirgi shi ban da shi idan aka ɗauko shi yana iya ba da bayanin mai ifaru tun daga lokacin da jirgi ya samu matsala hayyawar gaji amma babu mu a matsayinmu na musulmi shi yasa farko ko karatu za ka fara yi abin da ake so shine ka fara neman tsari da Allah babban makiyin dan adam a doron ƙasa babu kamar shaidan shi yasa Allah madaukakin sarki ya ta nuna mana cewa inna shaitana lakum adu sai ce fattakhiduhu wannan shaidan din da kuke gani makiyin ne kuma ku rike shi maki inji Allah subhanahu wataala a gaban Allah da aka ce wa annabi Adamu sujjada ya ce ba zai ba kuma ya nuna Allah ya ce a ra'aita ka kai Allah baka ganka ba ya nuna annabi Adamu ya ce hadha karramta alayya wannan wanda ka fifita shi kace yafi ne La'in akartani akhartani ila yawmil qiyamati in kai min jinkiri zuwa ranar tashin alqiyama la hatanikanna dhurriyatahu illa qalila sai na hallaka zuri'ar shi baki daya sai yan kaɗan wannan shaidan din da ya roƙi Allah ya ce rabbi fa ne ila yawmi yub'athun Allah ya ce masa je kafa innaka minal mundarin kana cikin wanda aka yi ma jinkirin sannan yana da ƙabila innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum yana da hizbu sannan yana da sojojin ƙasa wa ajlib alaihim bi khailika wa rijlika wa shariquhum fil amwali wal aulad wa idhum yana da yan uwa innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura to wannan shedan din da baka ganin shi sanda za ku yi rigima amma shi yana ganin ka hanyar farko da Allah zai shiga tsakaninka da shi shine ka nemi tsarin Allah da shi shi yasa farko idan zaka fara karatu abinda ake so ka ce shine a'udhu billahi ina neman tsari da Allah wannan kalma ta a'uzu wanda fi'ili ne asali daga aza ya'uzu auzan wanda asalin a'uzu a'uzu ya kamata ya zama a gurin malamai akwai fi'ili wanda yake sahihi akwai fi'ili wanda yake mu'utal fi'ilin aza ya uzu wato fi'ili ne wanda yake ajwab ajwab din kuma wawi da aka sai ya zamanto a irin wannan yanayin kamar yadda za ka ce wato ahmadu ba zai yi baka ce a saboda wancan harafin wawun harafi ne mara lafiya wannan kuma ainun harafi ne lafiyayye idan za a je jihadi ga wannan ba shi da lafiya ga wannan lafiyar salam wannan mai lafiyan bai da kayan da zai tafi yaƙi wannan kuma mara lafiyan yana da kayan da za a tafi yaƙi yanzu ya za a yi sai a kwace kayan wanda ba zai iya zuwa jihadi ba saboda ba shi da lafiya sai a dawo mu wanda yake da lafiya to shi yasa sai aka ɗauke waccan harakar da ke kan wawun zuwa ga ainin maimakon a ce a a'uzu sai aka ce a a'uzu wannan ita ce ƙa'ida ta lugar larabci to wa kake neman tsari da shi shine ina neman tsari da Allah duk mutumin da ina neman tsari da Allah kuma Allah ya tsare shi to ka jingina ga babban bango wanda duk wanda ya tsare ya tsaro an ku ba Allah bane ya tsare ka duk wanda ya baka tsaro wallahi tsaron bai ba shi yasa zamu ga cewa a irin wannan annabi Musa da mutanen shi suka zo suka ce masa an yi kisa da suka zo suka ce masa an yi kisa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idh "ƙala Musa li qaumihi inna Allah ya amurukum an tadbahu baqara qalu cewa suka atattakhiduna huzwa me yace musu qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili yace ina neman tsarin Allah Allah ya tsare ni idan muka dawo kan mahaifiyar na na Maryam lokacin da ta haife ta sanna ta zo duniya cewa ta yi wa inni zuha bika Allah ina neman ka tsare ta wa zurriyataha daga shi zuriyarta daga wannan addu'ar da mahaifiyarta ta yi mata tun tana ƴar ƙarama shine da Allah madaukakin sarki ya karɓa Allah ya ba da shaida cewa Maryama banati Imran allati ahsanat farjaha ta tsare gabanta shi yasa ita ma kanta lokacin da mala'ika jibril izo mata tana tsammanin dan adam ne wadda kurfil kitabi maryama idin tabazat min ahliha makanan shar'iyya فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا da ijuwe ya zama mata mutum kyakkyawa a inda bata taɓa tsammanin ɗan adam zai bayyana mata ba qalat cewa ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya kaga da Allah ta nemi tsari a lokacin ce mace inna ma ana rasulun rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya da ta ce anna yakunu li gulam ta yaya zan haifi ɗa wa lam yansasni basharun wani mutum bai taɓa taɓa ni ba ta hanyar aure wa lam aku bagiya kuma ni ba mazinaciya ba ce wannan abin da mahaifiyarta ta neman mata tsarin Allah da shi da ta ce ba ta taɓa zina ba kuma ba wanda ya taba saduwa da ita a duniya sai Allah ya ce mala'ika jibril ya ce mata kadhalika qala rabbuki yadda kika faɗa haka ma Allah ya ce ka ba da shaida a kanka Allah ya turo mala'ika jibril ya ce yadda ka faɗa haka abin yake yadda kika faɗa haka abin yake sannan wannan a wajen Allah mai sauƙi ne wali naj'alahu ayatan lin-nasi za mu sanya dan da kika haifa ya zama aya ga mutane abinda ya fi ƙarfin ka sai dai ka sallama ma Allah ikonsa kawai wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya aka ce kuma an gama ana gama wannan maganan malaika jibril yana yin busa fa hamalatu sai ga ciki kawai ta ɗauka. ta bihi makanan qasiya tana matsa fa ada ahal makadu sai ga na kula yazo wannan yake nuna maka abin? wannan na faruwa nan take wannan ke faruwa ba bata lokaci fa ahal makadu ila na nakhlati da naƙuda kula kai ta jikin kututturin dabino sai ta ce ya laita ni mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya to tunda naƙuda ya zo sai ga haihuwa dan da ta haifo annabi isa a ran da ya zo duniya sai allah ya ce ha min tahtiha akwai kira'a na ha man tahtaha wanda ke kasanta dan da ta haifa sai ya kira ta yace allah ta hazani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqita alayki rutuban fakuli washrabi wa qarri ayna fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nadartu lir-rahmani sauman balan ukallima al-yawma insiya yanzu tunda ta ga abin da ya faru tana da tabbas da ya ce mata kakki damu in wani ya tambaye ki ki nuna dan ki shiru ki ja bakin ki zaki ga abin da zai faru fa atat bihi qaumaha hamidu ta dauko annabi Isa da confidence ɗinta ta shigo cikin mutane ana ganin ta jama'ar gari aka yi ruru akan ta qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya aka ce ta zo da abun kunya ma kana abuki a asau'in babanki kowa ya san anan garin ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki bagiya mamaki kuma ba masanaciya ba ce na kika je kika samu wannan yaran to shine fa asharat ilai sai ce nuni da ma'anar ku tambaye shi da ya tashi zai musu magana sai ya ce musu qala inni abdullahi ni bawan Allah ne ita ce magana ta farko da ya fara faɗa musu shi da su a duniya to shi yasa duk wani wanda ka sani a dauran duniya duk girmansa da isassa da buwayarsa da matsayinsa da kan bamarsa da girmansa Allah ya ce in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ka sani zai zo gaban Allah ne gobe alkiyama wallahi zai tsaya gaban Allah ne yana matsayin bawa na Allah ba yana matsayin kanin Allah ko wan Allah ko abokin Allah ba bai da mata bai da ɗa bai da wa bai da ƙani sannan shi kaɗai zai kashe ma uwa da uba da safe kuma kana neman zaman lafiya in azahar te dole ka ɗauki alwala kai dole to wannan shi ke yin wannan da aka ya ce musu wannan to kun ga ita ta nemi tsarin Allah mahaifiyar ba ta nemi tsarin Allah annabi nuhu lokacin da maganar dufani ya taso bayan yayi wa'azi shekara 950 mutane sun kiyanta Allah da kansa ya masa wahayi cewa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana mutananka duk wanda kaga bai imani ba ba wanda zai ƙara yin imani naka fala tabta'is bima kanu yaf'alu karka damu da abin da ga sun yi na banna wasna il fulka bi a'yunina wa hayna wala tukhatibni fil ladina balamu innahum mugraqun je ka sassaka jirgi za mu yi maka wahayin yadda za a yi kuma akan idonmu. amma wa'annan mutanen azzalumi Allah ya ce zan ɗauki mataki a kansu kuma wallahi ka kai magana yanzu yana sassaka jirgi suka zo suna masa izgili ya ba su amsa cewa in kuna mana izgili za mu rama kaman yadda kuka yi mana har Allah ya turo ruwan dufanu lokacin da ruwan dufanun nan ya tashi zuwa Allah ya cewa ya fafatahana abwaabas sama'i bima'in munhamir duk wata kofa ta ruwa a sama Allah ya ce ta bude wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad aka ce duk wani idan ruwa a ƙasa ya dare shi kuma wa hamalnahu ala zati alwahin wadsu muka dauke shi akan wani jirgi wanda aka buga shi da wasu manya-manyan katakan alluna na katako Allah sai ya ce tajribi a ayyuna jaza'an liman kana kufiru wannan jirgin da Allah ya faɗa cewa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal tana tafiya da su kamar wani irin fangalalan dutse jirgi ne fa da bata da ba bata da mai Matuƙin shine annabi nuhu kuma ba wai fulafuli ake sawa ba da ya tashi kawai ya ce wa qalar bufi ha, bismillahi majariha da ya ce bismillah sai jirgin ta tafi da ya zo inda yake buƙatar ta ɗaya sai ce bismillah sai jirgin ta ɗaya yadda aka yi kenan da aka gama wannan ruwan ana gamawa Allah maɗaukakin sarki abinda ice cewa ya waƙila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqali ya ke sama ruwan da kika sako zuƙe shi ya ke ƙasa ruwan da kika sako ke ma haɗe shi Allah yana faɗar wannan maganan waqidal ma sai ga duniya ta kafe kamar ba a yi ruwan ba sau da wanda ya yi maganan inna ma amurhu idan ara da shi an an lahu kun wa kudiyar amur wasta wa alal judi bayan da jirgin ta ta daidaita a wani guri akan judi da lokacin ne annabi nuhu ya ce inna bini min ahali wa inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakim Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun yayi aiki mara kyau da ka fala tasalni ma laysa laka bihi ilmi inni a'iduka an takuna min al-jahili da annabi nuhu zai nemi tsari bai nemi tsari da kowa ba cewa rabbi inni a'udhu bika Allah ina neman tsari da kai an as'alaka ma laysa li bihi ilmun in tambayi abinda bani da ilimi a kansa annabi yusuf da fitinar imaratul aziz ta saso masa lokacin da ya ta kukkulle kofa ta ce masa haitalan me ya faɗa a lokacin qala ma'adallah yace ina neman tsarin Allah dan a yanayin in ba Allah ba ba wanda zai iya tsare shi shi yasa ko a mu'amalar shi da ƴan uwansa ce musu yayi ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna iban labalimu muna neman tsarin Allah mu kama wani mu hukunta shi wanda ba shi muka kama da hukuncin sata ba in muka yi haka mun zama azzalimai sannan ga uwa uba annabi Musa ma ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ya nemi tsarin Allah akan wannan to haka babba dan babba farin jaka da annabin mu annabin mu Allah yake ce masa hukun rabbi a'udhu bika min hamazati shiyadi wa a'udhu bika rabbi an yi yahduru a a'udhu bi rabbin nan tanana a a'udhu bi falak falaq nan ta wanda ya roƙi tsari da ubangijin da ke tsage kwallon dabino ya fito da ita ya nemi tsari daga ubangijin mutane kuma ya bashi tsari wallahi in kaga abu ya zo kanka to dama saboda kai aka yi shi duk kuma abin da ba nan kai aka yi shi ba babu yadda za a yi abin ya zo kanka yanzu cikin wato imaninmu da muke da shi rukuni guda shida an tu'mina billahi shine na ɗaya wa mala'ikatihi shine na biyu a wajen imani da mala'iku muna da jumlatan da tafsila jumlatan Allah yana da adadi na mala'ikun da shi kaɗai ya san yawansu annabin mu annabi muhammad ana zaune ya kalli sama ya ce wa in inni ara ma la tarau ina ganin abin da bakwa gani sannan ina jin abin da ku bakwa ji sai ya ce attatis sama'u sama ta yi kuka sai ya ce wa hukalaha an ta ya cancanta sama ta yi kuka sai ya ce babu wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu haka a sa a sama Fati akwai wani mala'ika na Allah ya ajiye goshinsa yana ma Allah sujjada a wajen don haka wannan shine tafsil jumlatan tafsilan kuwa wanda ƙur'ani ya ambata akwai raqib da atid wanda mala'iku ne guda biyu kowanne da sifa guda biyu ba wai na dama bane raqibun na agwa atidu a'a na daman sunan sa raqibun na hagu ma raqibun atidu sana akwai malakul maut maganan da ake cewa a azra'ilu to wannan ba sunan daga qur'ani ko hadisi yake ba watakila a can babul aka ciro shi amma a musulunci sunansa malakul maut sana akwai mika'il akwai israfil akwai maliku mai tsaron wuta sannan akwai munkar da nakir ma ila zalika to jumlatan kuwa wannan wancan shi ne to tafsilan dinnan akwai mala'iku wanda Allah ya sa su su dinga kula da aiki iri-iri daga ciki akwai almuwakkaluna bil arham wanda Allah ya wakilta su su kula da mahaifar mace daga ciki akwai almuaqibatu banda mala'ikun da suke rayuwa da kai masu rubuta aikin dan adam akwai almu'aqibatu aikin da Allah ya sa su shine su kula da kai wajen tsare ka kar a bari ka fada wani abu idan kaga ka fada mu wani abu to abinda Allah ya riga ya tsara a babin kaddara ba za su iya hana abin ya faru ba sai ya faru in abin ya to sai a ce su kyale ka wannan ita ce ka'ida sau nawa ne abu ya sha faruwa na hatsari kaga ka fita kai kanka inda za a tambaye ka ya aka yi ka fita ba za ka iya bayani ba yana faruwa ko bai faruwa sau nawa ne za ka ga mota ta yi hatsari in ka zo ka kalli motar ba za ka yi tsammanin akwai wanda ya rayu ba sai a ce maka da motar nan ta samu matsala akwai wanda ya fita a motar buguwar jiki kawai ya samu ko karewa bai ba da akwai wanda aka ce su kula da shi kas su bari wani abu ya faru kuma ba za su bari ba don haka duk mutumin da ijin duniya abu biyu take takama da shi daga ƙarfi na tattalin arziki ƙarfin tsaro sai dabara yadda za ta kare kanta daga duk wani abokin gaba da zai kawo mata farmaki to shi musulmi asali dama la haula lahu wala ka da dabara ba ka da ƙarfi in ba na Allah subhanahu wata'ala to wanda ya jinginu ga wanda yake yana da cikakkiyar dabara yana da cikakken ƙarfi shine Allah subhanahu wata'ala to ya jinginu ga mai dabara ya jinginu da wanda yake yana da ƙarfi shi yasa Allah madaukakin sarki sai ce darni wa man yukaddibu bi hadal hadisi ku kyale ni da wannan suka karyata wannan qur'anin sai ce jirgin min haisu la ya alamu zan musu talala ne zan kama su ta inda ba su taɓa tsammani ba sai Allah ya ce wa umli lahu ina musu jinkiri ne sai ce inna kaidi dabaran Allah tana da ƙarfin in Allah ya shirya maka gada ya ce sai ka faɗa wallahi ba wanda ya sai hana ka faɗa sai ka faɗa wa umli lahu a babban dalilin da ya sa na kawo wannan a wannan zamanin da muke ciki yanzu zikirori da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai buƙatuwar mutane yanzu su koma su riƙe waɗannan zikirorin duk abin da dama za ka yi riƙo da shi a matsayin wani abu to dama sababi ne mai yin abin ya yi ko kada yau shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kana gani amma ba ido ba ne ke sa a gani akwai wanda mun sani anan suna da ido amma ba sa gani ashe idanu sababi ne kadai na ganin ba shi ke sa a gani ba da ido ne ke sa a gani da ya zama lazim duk wanda yake da ido sai a gani akwai wasu suna da kunni amma ba sa ji saboda me wanda ke cewa ajin ya dauke jin kuma da zai ga dama zai dawo musu da jin ashe ba kunnan ba ne ke sa aji Allah ne ke sa aji in ya ga dama yana iya barin ka da kunnan kuma ya dauke cin ya hana ka ci kamar yadda muna cin abinci abinci sababi ne na koshi amma ba shi ke sa a koshi ba in Allah ya ga dama sai baka kai ta cin abinci kuma wala ba za ka koshi ba Allah madaukakin sarki yana yin wannan to mutane yanzu an zo musamman jarrabawar da muka samu Allah ya jarrabi al'umma da malaman su an zo an raba su da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar karanta irin waɗannan abubuwan a matsayin kariya ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka yi tafiya sai wani ya kawo wata kwandagegiyar laya faka sai ce in kawo mota ka cije ta saboda ka gan tsara mata cizo to insha Allah duk inda za ka je babu abin da zai faru matsala na faruwa maimakon ka yi kalmar shahada ko da mutuwa ce a tafi a haka kana kokarin ka janyo wata laya ka gan tsara mata cizo to da kana ganin ta wannan hanya za ka tsallake wannan yana daga cikin matsaloli tsola ban san wani lokaci ba da ya kamata mutane su dawo su lizumci zikirorin da suka tabbata daga manzan Allah kamar irin wannan yanayin da muke ciki na lalacewan al'amura musamman al'amuran da suke da alaƙa da tsaro a mun fito daga garin bauchi gab da za mu shiga gombe a hanya akwai wata gada da ta samu matsala ta sai maka tsaya a dajin sai na yi bidiyo haka na minti biyar haka so yana kallon mutane da yawa hankalin su ya tashi suna cewa na zo daji na tsaya ko tsoro ba na ji ba kallon yanayin yadda ƙasa take to shine ni kuma nake sanar da mutane cewa a yanayin yadda ƙasar take duk abin da kuma kaga ya zo kanka to dama saboda kai aka yi shi abin da ba don kai aka yi shi ba ba yadda za a yi ya zo kanka duk yadda kuma al'amura suka zama sannan kuma yana daga ciki shine wato mun za mu tafiya ba wata laya muke riƙe ba kai addu'o'in da ka sani annabi ya ce a karanta na abin hawa in abin hawa ya fara tafiya a karanta shi kenan kawai sai mu dogara ga Allah duk hukuncin da Allah ya yi mun ɗauka mai kyau ne wallahu ya haku malamu a ƙibali hukumihi Allah shi ke hukunci kuma in yi ba wanda ya isa ya biyo ba ya ci Allah dan me ya kaza babu so wannan ita ce gaba ta farko da aka kai kokari kana musulmi in za ka yi tafiya mafi ƙaranci yanzu ka koyi addu'ar da ake ta hawa abin hawa wacce ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sanda abin hawan zai fara tafiya ka karanta sai ka dogara ga Allah sana akwai lokutan da in kasancewa hanya tana da hatsari misali da asassaba ko da dare in yi ta sai ka kiyaye bin hanya a wannan lokacin amma lokacin da kake da labarin cewa hatsari yana yawan faruwa a hanya tana da matsala kuma ka ce bari kai alkafira ko almusulma ka biyo to wannan kuma ganganci ne ya shiga cikin walatul qubi aidikum ila tahaluka abu na biyu a jiya kawai sai ga labari kwatsam ya bazu akwai ɗaya daga cikin yan uwa malam muhammad gwani ustaz wanda suke ce masa aisa zuwa na gashiwa na ƙarshe ne sai daga baya ma malam usman sun yi waya da ɗaya daga cikin yan uwa barista yake ci ai ya zo masauki na sannan daga baya na tuna cewa ai ya zo mun wani munajati haka da shi da muhadasa haka kuma da larabci muka tattauna da shi haka mutumin kirki ya yi ma al'umma hidima yana kuma kan kofar gidan shi bai rabuwa da jama'a in ma dai waɗanda suke da matsala ya warware matsalarsa ko waɗanda karatu ke kawo su duk kuna da labarin abin da ya faru ya fito daga kano ya zo nan tsakanin jajimaji wannan dan tsakanin ya zo ya haɗu da jami'in soja to yanzu ƙasar da aka waye gari sojan da zai sayi nufin ɗin gwamnati kana ganin shi kana tsammanin ko matsala ce ta koro ka shi zai baka gudunmawa sai zamanto shi zai yi mai shi zai cuce ka to wa kake da aminci da shi yanzu baka da shi sai dai kawai Allah ya amintar da kai ba su wa'annan galibi da 'yan bokon da 'yan siyasan duk lokacin da malaman addini za su ba su shawara ga abin da ya kamata shi sai su dinga ɗauka kawai harkar nan ta ustazai ce ko harkar nan ba ta ustade ba ce ni ina mamaki yadda mutum bai jahilci ƙur'ani da sunnar annabi ba idan magana ce ta yi harkar soja da yaƙi da waye da waye ya karanta irin yadda annabi ya ƙoƙansa da strategy na yaƙi Ko kuma sai ka zo kana magana kawai sai mutum yana ɗaukaka cewa wai baka san abin da kake yi ba shi shi ya san abin da yake yi yanzu matsala ta farko da ta fara damun yankunan nan jihar yobe da maiduguri da wasu sassa na adama ita ce matsalar boko haram lokacin da malam jafar ya fara maganan nan yana cewa ga matsala ba ta wuce kofin ruwa ba a zuba mata ta mutu ya ci ya rantse da allah nan gaba wannan matsalar in aka zira mata ido billahi allazi la ilaha illa wa tankokin yaki ba za su magance ta da aka zira wa matsalar ido an kai wannan matakin ko ba a kai ba an kai sai da aka kai ba tankokin yaƙi ba har jiragen sama sai da aka zo amma ba su magance matsalar ba so lokacin da yake maganan kawai ɗauka ake wannan matsala ce ta ustazai zai can su karata su ba ta shafe su ba so yanzu akwai abubuwan da a tsarin aiki a najeriya yanzu yaron nan da aka zo aka nuna ya kashe malamin nan yaro ne faɗan ƙarami bai wuce shekara 20 da wani abin ka gan shi ba na tsammanin ya kai shekara 30 a duniya kare ne fa ko alade ne fa ya zo ya kashe ragon laye fa billahi ladi abin da ya faru kenan a nan mun ce abricos abidjan gashi ƙasa ce ba ta musulmi ba amma malam in za su ɗauke ka aikin ɗan sanda ko wani aiki na tsaro gashi alaƙa da mata a ƙasar abu ne da yake yayi intishari ya yaɗu amma daga lokacin da ka zo za su ɗauke ka aikin tsaro za su ta bibiyar rekod ɗinka idan suka bibi rekod ɗinka in suka samu ka taɓa alaƙa mara kyau da mace ka mata ciki wala ba za su ɗauke ka ba wayanda ba su damu da addini ba mu kuma a nan sai kaga yaro ya taso a ungo shine mafi maraji kwana biyu sai ka neme shi ka rasa can wata shida wata bakwai sai ka gan shi ya dawo da uniform yana kafta maka sara wai ya zama jami'in tsaro tsakani da Allah ana yin wannan ko ba a yi sana ka zo da wani iskanci na ba gaira ba dalili yanzu ga matasa nan da yawa a kowane yanki idan ana so a ɗauke su a yi masa tirenin da sunan gwamnati a basa makami don magance matsalar da ke yankunan na tsaro ana yi sai ya zo a ce wai ba za a baka bindiga ba wai sai ka ci mas sai ka ci ingilishi don allah wajen harba bindiga mai alaƙa harba bindiga da ai ba su da alaƙa yi to sai Allah ya zo ya jarrabu mutane da bandi kaga wani ba wai mas da english ba ko abcd bai iya ba amma yana iya kwance maka bindiga ak-47 ko ka ganshi da rocket launcher ko ka ganshi da rpg amma ya iya sarrafa ta wannan yana daga cikin abin da yake kawo wa harkar tsaro muhimmanci matsala so in ana so a gyara matsalar tsaro a najeriya sai an daina la'akari da takaddun mutane idan an zo ɗaukar su aiki a yi la'akari da ka zo da takadda kuma wani wato mai rayuwarka kafin a ɗauke ka aikin don za a ɗauki amanar dukiyar mutane da rayukansu a baka mutane nawa ne mutanen banza wanda suka je suka shiga wannan harkar idan da wani yana shan wiwi ana zuwa jami'an tsaro su dame shi sai je ya shiga harkar sai ya koma yana shan wuyu da hujja in ka zo shi ma jami'in tsaro ne sai ya zara ido a zara ido kaga dole a rabu da shi sai je sa uniform din gwamnati sai ya dawo kuma wallahi wannan matsalar barin faɗa muku har yanzu ba a yi tunanin ɗaukar ta ba a matsayin matsala ya kamata a gyara ta kawai babu ruwansu in ka zo ka zo da takardar matakin karatun kara'i menene tarihin ka a baya kirkinka ko rashin kirkinka ba wanda ya damu da wannan haka za a ɗauke ka aiki a baka amanar dukiyar mutane da rayukansu in ya zamanto mutumin banza aka ba amanar dukiyar mutane da rayukansu dole ne shi yasa na daga cikin matsalar lalacewar tsaron Najeriya an yi rashin sa'a mutanen banza sun shiga harkar shi yasa wanda kake tsammanin zai tsare ka in kun haɗu da shi a hanya sai cuce ka saboda ba mutanen kirki wasu aka ɗauka ba so wannan matsalar da ta faru ta malam muhammad gwani aisam bincike ya nuna cewa wanda ya kashe shi kirista a tarihin najeriya tun da ake ba a taɓa samun wani musulmi da yi nufin ɗin gwamnati ba ya kashe wani fasto akan hanya da koma wani irin suna na rantse da Allah wannan abin da wani fasto aka yi wannan abin ko yanzu ku dudduba ku gani social media wallahi da yanzu shugaban ƙasa ya fito ya musu jaji wallahi da yanzu an fito an turo tawaga ta ba su haƙuri da yanzu an fito ana musu alƙawarin ɗaukar mataki maje malam jafar an ce ba san wanda suka kashe shi ba ko maje malam albani an ce ba san wanda suka kashe shi wannan ai an san wanda suka yi kisan yanzu an sani kuma ku duba ku gani kisa na cin amana da zalunci ka zo da simarka alama ta mutunci da komai ka ga mutane su roƙe ka ka rage musu hanya wannan a kudancu yadda bbc ta faɗi yadda abin ya faru a roƙe ka ka rage hanya ka yadda za ka rage wa mutane hanya bayan an yi gama mutanen nan su mame ka su kashe ka su ce za su ɗauki motar ka su tafi da ita wannan ba ƙaramin cin amana ba ne sabon da zai baku haushi a na yi debate da wani fasto wanda suke bibiya ta post a shafin sarki zaki mun yi efeson guda uku da shi lokacin da aka zo maganar wannan ita ce maganar da yake faɗa kuma zan aika shi ga na farko shugabanninmu na addini shugabannin na addini ban cire wa kowa ba dan izala ne kai izalar a kake ko b ma'ana shugabannin na izalar kaduna ne ko izalar jos shugabannin na jama'atu ne wa'annan ɓangarorin wallahi wannan mutumin yana da haƙƙi a kanku yana da haƙƙi a kanku a matsayinsa na musulmi kuma malamin addini abinda wannan faston ya ce mu su ba za su zira ido ba kan tana kallo a taɓa ɗanta ba ta ɗauki mataki ba kenan wuce yanzu wannan abin da kirista aka yi wa malamin addini mai kake tsammanin zai faru wallahi da yanzu an cika ƙasar nan da hayaniya kuma ba za a taɓa gamsar da su ba cewa abinda wannan kiristan ije ba addinin musulunci ba ne ya sa to mu ba mu ce kiristanci ba ne ya sa don mu muna da adalci ba mu ce ba amma dai kirista ne ya ko to ya kamata su fito su barranta kansu da aikin da yi sannan kuma in suna neman adalci su shiga cikin masu sahun cewa sai an hukunta yaran nan akan abin ne kuma hukunci ba na ɓoye ba hukunci na zahiri wanda za mu gamsu cewa an yi hukunci wannan shine abin da yake ainihin wato faruwa a wannan ƙasa tamu ga rahoton da a ya bai da ke arewacin ƙasar da yammacin yau ne a birnin gashuwa aka gudanar da jana'izar shek baba gwani ustaz wani babban malamin addinin musulunci da ake zargin wani soja da kashewa tuni da jami'an 'yan sanda suka kama wanda ake zargi da yin harbin tare da wani abokinsa kuma an soma gudanar da bincike domin gano gaskiyar wannan lamari daga abuja ga abda halilu da karin bayani kisan wannan babban malami shek baba gwani ustaz na gashuwa ya faru ne bayan da ya taimaka ya ɗauko wanda ya harbe shi a cikin motar shi wani mazaunin kusa da wurin da lamarin ya faru ya muni ƙarin bayani kamar haka kun ga abubuwan da ya faru bayan an yi kisa wannan malami yana kiransa da bagoni ustaz zai tafi garin sagashawa a nan guru ya dauko wani soja guda daya zai taimaka masa zai masa lift zai kawo shi wurin garin jajimaji shi wannan soja dai yana bukatar motarsa ne ya yi dabaru dai ya fito da shi ya harbe shi ya masa harbi har guda uku a wannan lokaci ne wannan lamari ya faru a jiya ne bayan magariba kamar daga karfe bakwai zuwa takwas jiya tuma an harbe shi a kusa da wani dan garin kauye ana ce masa cakama don me ke nuna cewa kamar shi wannan soja halbi wannan babban malami haka eh to sojojin an kamo su an taho da su nan police station na jaji maji an kama su su biyu na farko dai shi kadai ne ya harbi malamin kuma ya kira dan uwansa dan ya zo ya taimaka masa domin su tashi motar malamin kauyen suka yi rikotin wajen yan sanda suka ce suna tunanin an yi accident a bayan garin su ko da yan sanda suka je sai suka tarar abin ba accident bane to daya sai kokarin guduwa kuma suka yi kokarin samu suka kama shi suka hada da wanda ya kisan da abokinsa da ya kira suka kawo su police station jaji maji suna cikin police station muka je muka gani a nan mutane da ya zo aka ɗaura waɗannan sojoji guda biyu aka kai su zuwa state cid na headquarter fitar na damaturu dsp dungus abdulkarim shine kakakin 'yan sandan najeriya a jihar tayobe ya tabbatar min da faruwar lamarin da kuma yi mini ƙarin bayani eh, mun samu labari kuma da cafke waɗansu wanda ake zargin su da kashe shekuru alsani da ke ɗan ana cewa kamar sojoji ne eh, haka a tasu magana daya yana kiran sunansa da last corporal john gabriel da kuma last corporal adamu gideon wanda suke battalion ta 241 raki battalion da ke guru kishiyar gwani ya taso ne daga kano ya kamo hanyar guru zuwa gashuwa a daidai bakin checkpoint din da yake bakin wannan battalion din sai ya ga wani ɗan ka'a ya hannunsa ya kare shi da allah tallafa masa bayan ya ɗauki wannan mutumin a shi bara gurbi yana ɗauke ne da ak-47 wani irin gado na sojoji ya sa bindiga a ciki kuma ba tare da sanin hukumancin ba amma ya nuna wa wannan dattijo cewa shi soja ne can sun isa kusa da maji sai dattijon a maganin sa fake nan shi wannan soja sai dattijon ya nemi ya yi kama ruwa shi kuma bayan da ya ga dattijon ya fito zai je kama ruwa sai ya fito da wannan gadon maji wanda akwai bindiga a ciki sai ya harbe wannan dattijo a cikin bincike shi ne sai ya ba bamu waɗannan bayanai akan ce. cewa shi ne ya kashe wannan burgizo wurin neman ya tsaki motar tsaye sai da zuwa yanzu su wa'annan sojoji guda biyu suna ina suna hannunmu suna cid mun fara bincike a kai ire-iren waɗannan lamura da ke faruwa bayan kayi taimako su ne ke hana jama'a taimakawa hana jama'a taimakawa domin gudun kasa ya zama cibi na saka rahoton bbc ne saboda kada ya zamanto wani ya ce a'a ai labarin jita-jita muka ji a'a akwai dalilin galibin duk wanda suke bibiya ta sun san ban cika zuwa in ba da labari da baki ba ko ɗauko audio in saka ko in ɗauko bidiyo in saka in ce ga abin da wane ya faɗa wannan abu ya faru don kana iya samun wani mara mutunci a najeriya da sunan babba ne ya fito ya ce maka wani abin wai farfaganda aka yi wala kana iya samun wani mara mutunci a najeriya da zai yin wannan ya ce maka wai farfaganda ne to don farfaganda ne yanzu sai ka je ka tuntubi yan bbc ya aka yi suka yi farfaganda da wannan lamari ta da aka kiran da muke yi na ɗaya wannan kisan da aka yi wa malam muhammad baba gwani aisan ba mu yafe ba kuma za mu yafe ba Daya kenan na biyu a hukunta wanda suka yi wannan hukunci na zahiri wanda zai sa al'ummar musulmi ta gamsu an mata adalci na uku malaman addinin musulunci da idan abu ya faru kun tuna matsalar debora lala wajen kima mu a gurinmu waccan annabi ta zagafa amma ƙasar nan ta ɗauki ɗin wannan malamin waye zaga amma yanzu da ita da ta zagi annabi da shi da bai zagi kowa ba a yanayin yadda najeriya take ciki a haka wa aka nuna ya gata waccan da ta zagi annabi kun daga yadda abin yana faruwa yadda galibin manyan ƙasar nan da 'yan siyasa suka fito suka yi ta cewa sun yi allah wadai da ɗaukar doka a hannu to wannan saƙo nake aikawa zuwa ga manyan ƙasan nan da kuma malaman ƙasan nan malaman da in abu ya faru kuke wuf ku zo ku ce ba ku yadda da ɗaukar doka a hannu ba shi ma wannan sojan da ya kisa ai ba doka ya bu ba shi ma doka ya ɗauka a hannunsa to ku ne in dai ku shugabanni ne da gaske kuma al'ummar musulmin kuke shugabanta tun da yanzu an san wanda ya kisa wallahi ina rantse muku da Allah wannan kisan da aka yi da wani fasto aka yi ma wannan kisan wallahi kan ba za ta dina bin wannan haƙƙin ba na farko tukunna sai sun je sun yi ido biyu ido sun ga waɗanda suka yi kisa sannan za su yi ta bin kes ɗin tun daga yanzu har zuwa lokacin da za a hukunta wanda ya wannan to ƙalubale gare ku shugabannin addini da duk wani kinkimeman malami da in abu ya faru zai fito ya ce an tattaka doka to yanzu aiki ya same ku ku tsaya ku bi wannan haƙƙin yanzu har sai kun tabbatar da cewa an hukunta shi don yin hukuncin shi zai hana mutane ɗaukar doka a hannunsu na biyar yanzu wannan malamin ka ƙaddara cewa yana da 'ya'ya ko bai da ɗalibai ballantana yana da ɗalibai idan aka mai wannan yanzu ta sha ruwa ji ba aka yi ma wani irin wannan malamin yana da ɗalibai aka kashe masa malami ta sha ruwa don Allah gata in an sake kashe wani malamin yana da ɗalibai akwai ɗaliban da za su jira gwamnati su ce sai ta ɗauki mataki ko doka za su ɗauka hannunsu doka za su ɗauka hannunsu ba wani maganan doka don masu yi ba doka suke bi ba to abinda kullum muke kira ɗaya daga cikin abin da zai rufe hanya ta ɓanna in abu ya faru ita gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace ta hana mutane ɗaukar doka a hannunsu amma wallahi in ba su yi abin da ya kamata ba wallahi ba doka a hannu ba in ana ɗaukar doka a kasai mutane sun ɗauka sana abu na shida bayan wannan muna kira ga gwamnatin jihar yobe da ta ƙasa wannan mutumin a tabbatar da cewa wannan malamin an biya iyalansa diyar kisan da aka yi masa don mun ga waɗanda su ake kashe su kisan ba ta irin wannan hanya ba kuma a je a biya 'yan uwansu diya kuma a yi musu ta'aziyya a lallashe su kuma a basuwa a basu haƙuri da haka a madadin a wannan majalisi da 'yan uwa na garin gashuwa da al'ummar jihar yobe da ta ƙasa ga baki ɗin da musulmi yake a najeriya muna ta'aziyar ɗan uwanmu a addini malam muhammad gwani aisam allah ka ji kansa allah ka yi masa rahama allah ka sa iya wahala kenan kuma allah maɗaukacin sarki ya bi masa haƙƙinsa magana ta ƙarshe da zan yi tana da alaƙa da wannan kun san yanzu zaɓe ya yi kusa bai wuce saura 'yan watanni ba yanzu a dr hamal gumi ya taɓa faɗar wata magana lokacin da yake maganar an so a ilminetin ɗin shi a kashe shi sai mutane suke ganin cewa yanzu akwai ho'in da tare da an yi wannan fa amma wannan bayanan da muke ganin suke yi wai mu ne za mu tada fikina cikin ƙasa shi wanda ya zo yi wannan fa shi ba fikina ya tayar fa kai da ka ba da shawara ka ce a ɗauki mataki wai kai ne za ka tada fitina kai ne fitinanni haka suka ɗauka wani lokaci mu da muke yawan tafiye-tafiye wallahi ko checkpoint ka tsaya kafin ka wuce wani da ya ganka da alama ta addini ya gane ba addinin kuɗe da shi ba daga nan kana ganewa cewa zai baka saƙo yadda zai maka mu'amala zai nuna maka cewa eh, lallai ba addinin kuɗe da shi ba shi yasa zai maka wata mu'amala ana samun wannan matsalan so yanzu ga zaɓe ya tunkaro kuma najeriya ba za ta zauna ba shugaba ba dole sai an yi shugabanci ko ka je kai zaɓe ko allah ya sa kada ka yi ita ranar da inec ta sa za a yi ba za ta fasa ba sai ta yi kuma wallahi dole sai an rantsar da wani a matsayin shugaban ƙasar najeriya kuma duk masifar da ya ɗibo in kana ciki ta shafe ka kai ma wannan ita ce so yanzu ta ɓangaren nan inyamurai sun je sun ɗauko ko fita wane ne ma su suka san shi wannan mutumin da ya zo ya gwamna shekara takwas ya zo saboda tsabar renin hankali an yi lokacin da ya ce al'ummar mu da ke shiga yankunansu sai an makowa ID card tukunna kafin ya dinga shiga yankinsu sai da aka samu wani gwamna daga cikin gwamnoni a lokacin ya ce to wallahi muddin ya ɗauki wannan matakin shi kuma a jihar sai ya ɗinka ma jama'ar sa uniform da shi za su dinga yawo da an gansu da uniform ɗin a gane ɗan wannan yan yanki kaza ne sannan ya sa ya haƙura wai wai wannan mutumin shine aka samu wasu a arewa da sunan dattijai sai aka ɗauki mataimaki a nan sai aka ɗauko shi wanda suke da tarihi a cikinsu saddauna ya musu goma ta arziki amma daga ƙarshe suka zo suka kashe saddauna wanda in ba don muna da mantuwa ba yanzu ko na da kano kaje ka kashe a kudancin a yankinsu wannan kanu abin banza wannan wallahi baka isa ka sake komawa yankin su baka ce ka zo neman wani abu sai ga wani ya zo ya kashe saddauna a yankin mu sannan kuma yana iya zuwa cikin mu ya ce wai yana neman wani abu har a samu wasu mutanen banza ka ga suna bashi taskiya suna tsarkake shi eh, ya kamata a goya masa baya wannan kenan to shi wannan ina da bayanai na musamman masu zaman kansu da za su biyo baya a kan shi idan ka dawo ta can ɓangaren sun je sun ɗauko mai tabaran walawu to shi wancan da suka je suka ɗauko na farko dai kun ga yadda najeriya take fama da rikicin ƙabilanci da rikicin tsaro da faɗan addini da na siyasa da maganan yanki ƙasar da take fama da wannan a zuwa a ɗauko mutum wanda wani lokaci ko step zai sai an tattare shi ta baya ƙasar ba ta da lafiya sannan a ɗauki mara lafiya a ce a ba shi ƙasar ai bai yiwa ai bai yiwa yankunan mu yanzu kamar yadda ko gani suna fama da matsala don Allah yanzu idan ba mutanen da suke yankin nan ba da suka san matsalar mu wanda za su zo daga wani guri wanda ba su san matsalar ku ba su za su zo su magance muku matsalar ku ba zai taɓa yiwa ba ba za su iya magance muku matsalar su ba matsalar ku ba to ni ɗaya daga cikin babbar kuma wallahi akwai wasu bayanai ba yanzu zan yi su ba amma sai nan gaba wallahi kun ga yankin idan kuka ga wani wanda ba dan yankin nan ba ya zo ya karbi shugabanci sannan yankin mu ya faɗa cikin masifar da tafi wacce ake ciki to da yan yankin nan aka haɗa kai aka ci amanar kuma yan yankin kuma lokaci yayi ma yi ishara mu haska don ka gane da suwaye da suwaye aka cuce ku amma mu dai ba za a haɗa kai da mu a cuci mutane ba wallahi saboda haka a wannan mutumin ya yi gwamna a lagos shekara takwas jaridu sun buga a shekara ta 2017 ya ce bai yadda da najeriya a matsayin ƙasa ɗaya ba kuma na ce wannan maganar da ya faɗa ya ce bai yadda da najeriya a matsayin ƙasa ɗaya ba babu inda ya ce wannan bayanin da yi kuskure ne ya jin saboda su suna maganan Najeriya shi kuma ba maganan Najeriya yake ba maganan yankin sheki. yanzu kwanan nan wanda suka je Osun da Ogun duk kun samu labari a kafafen yada labarai 'yan jihar Zamfara mutum 147 ƙungiyar Amurtakun taji sun je haka kawai fa ƙasar da aka ce ɗaya al'umma ce ɗaya a dokar ƙasar kuma kowa yana da 'yancin ya rayu a ko'ina sun zo za su shiga jihar an tare su an bincika ba sa ɗauke da wani makami an miƙa su hannun jami'an tsaro yanzu an dawo da su an ce wai ba za a bar su su shiga ba don kasu je su mamaye musu aikin yi da ƙasa sun sake zuwa a jihar ogun an kama wajen mutum 130 da wajen bakwai wanda su kuma motar shanu suka bi yanzu dan Allah wanda yake neman ku zaɓe shi tun yanzu ana iya ma mutane irin wannan takawar a sanda yake nema Randa kuma suka riga suka samu abin da suke so ai sai dai ku hakuri da irin takawar da za a yi mu wannan yana cikin abin da ke faruwa a yanzu ba maganin kar wani zo a'a su da kansu 'yan siyasan suka ce a daina maganan addini to mun daina yanzu maganan yankin mu muke ko kana da iko ka ce ba za mu yi maganan matsalar da yankin mu yake ciki ba ai ba ka da iko ai dole mu yi magana matsalar da yankin mu yake ciki a yanzu so yanzu akwai wani bidiyo kwanan nan da aka yi ranar matasa ta duniya bidiyo ne amma sautin kawai don kunna mutane su da ya zo ya yi wa matasa barka da zuwa ko barka da ranar matasa ta duniya abin da zai baku mamaki a arewa ai akwai matasan akwai mawaƙa ko wanda suka yi fice akwai 'yan ƙwallo ko akwai 'yan fim akwai 'yan wace tsiya da 'yan wace tsiya ko billahi lazi ga bidiyon nan aminti minti hudu da ya bayanansa ya gama akwai waɗanda ba ma jam'iyyar su ɗaya da shi ba sai da ya ambaci sunansa a kudanci saboda sun fito 'yan kudu amma wallahi duk arewa babu matashi ɗaya laɗan fim ko ɗan mai ko mawaƙi ko ɗan ƙwallo ko ɗan wata tsiya ne babu wani matashi a arewa ɗaya da ya ambaci sunansa don ku gane ba har masu waƙan da suke yin waƙa sai wane ne sai wane ne billahi lazi la ilaha illa huwa har ya gama bayanansa ko mutum ɗaya bai ambata ba a yankin mu dan ku gane cewa ba magana ku suke ba wata magana suke ta daban to da haka wannan bidiyon nashi wannan shine abin da yake ba International Youth Day to all young Nigerians at home and in diaspora. Ours is a land blessed with the inexhaustible energies and brilliance of young people. Every day, they keep breaking new boundaries and records in almost every human endeavor. The creativity that lives in the heart of the average Nigerian youth shines bright like the sun. I must acknowledge and appreciate the innovators that powers the economy and creates technology that has changed lives. People like Michel Elegbe, Terabi Alebiosu, Anyedi Udo Obong, Odunayo, Eweniyi, and Abisoye Ajayi Akinfolani, and many others who are leading the way, embellishing through their enterprises, their creativity, and their vision. Our nation is fast growing reputation as the best place for tech entrepreneurship on the African continent. Our future is full of hope and excitement, in part because of the work these men and women have done and continue to do. I celebrate them all. In entertainment, Nigerian youth rule the world. from Grammy Award winner Burna Boy to Tiwa Savage, Davido, Whiskey, Tems, and so many other fantastic artists. Our music is moving people and making them dance in major venues across the world. They are our ambassadors of hope. What can I say? that has not been said about the new queen of the tracks, to be a Muslim Record breaker is a Brumer, fearless wrestler, Odunayo Adekun Oye, and speed setter, Favor Ovili. Ah, but a few of the young ladies showing the men how it is done and showing the world that Nigeria is more than just a footballing nation. We have superstars in the making throughout the length and breadth of this country. It is the responsibility of government to find and nurture these talented individuals that their success might bring pride, joy, and excitement to our people, and renewed hope to generations of Nigerians to come. Nigeria is set to take its rightful place as a global powerhouse, and it is the endeavor of younger Nigerians in business and technology, in entertainment and the heart, in the politics and in sport, with guidance from those that came before to lead the way. These leaders of tomorrow we catalyze the process together. Let us make that promised future a reality. Niger youth know they carry last. Happy International Youth Day. To kundi har su do bidiyo sai da ya ambata. Har su sai da ya ambata. Amma duk arewa ko dan kwallo ko mawaƙi ko dan fim babu mutum daya. da ya ambaci sunansa don ku gane ba ta soke ba yanzu irin su rotas rotas a korata ai kaga ya yi mu'amala da mutanenmu a nan yankin ta yadda har hausa yana ji har ma wata munasaba ta sa yana iya quotation din aya ya kwatanta sannan ya giggina wasu makarantu a wasu gurare da sun amfanar da al'ummanmu a nan yankin dala idan irin shi aka ɗauko daga kudanci aka ce ya shugabanci mutane ba za al'umma ba za ta samu sauƙin ba cewa dama ya zo ne ya shugabanci al'umma baki ɗaya yadda ya ɗauki can al'umma ne nan ma ya ɗauke ta al'umma ne amma fa wannan dan ka gane ba wata munasaba da ka ga idan mutum yana yawon kamfen ko a wata munasaba yana da alaƙa da mutanen da ya san cewa su ne mafiya yawa a wani yanki to yakan yi ƙoƙari ya koyi kalma ɗaya ko biyu a yarensu don in ya zo ya jefa wannan to shi za ka ga a kowace munasaba ba zai kwatanta maka magana da hausa ba ba yadda za a yi haka to da haka wannan akwai wanda za ka za su yi ta zagi wani ma ya ce kuɗi aka baka wani ma ya ce kaza ne wannan ka rabu da su amma wallahi abin da muke faɗawa mutane ko dai mutane su tuna shi lokacin da zai musu amfani ko su tuna lokacin da tunawa ba zai musu amfani ba yanzu wanda suke maganan mataimaki bikes a nan gurin na tabbatar da kaso casa'in cikin ɗari na mutanen da suka taru a nan gurin yanzu ka tambaye su america a matsayinta na super power idan ka ce musu waye yanzu mataimakin Joe Biden da Allah waye mataimakin Joe Biden me yasa kuka san Joe Biden yanzu Barak Obama lokacin da ya zama shugaban ƙasa da wannan wa yake da suna wanda ya zo ya tafi dinnan Donald Trump dala har donald trump ya tafi waye ya san mataimakin donald trump me yasa kuka san donald trump ba ku san mataimakin donald trump ba to nan gurin ina da faston da yake magana ya ce shi mataimakin shugaban ƙasa ya ce billahi yadda ka san safiya taya ne safiya taya a mota mai amfaninta ba sai yin taya ta yi faci ba in za a shekara kana hawan mota in taya ba ta yi faci ba kana buƙatar safiya to wallahi duk wannan aka ce bias ne sawa'un mataimakin gwamna cikin jihohin da muka zagaya akwai jihar da muka shi wani ya zo ya yi mataimakin gwamna a jihar haka ya yi bakin jini a idon mutane sai da aka canza gwamnati ya samu mukamin da ba nan masanin ya iya fitowa ya faɗi matsalar da yake fuskanta a nan ya ce duk aikin da yake na bakin jini ne za a rusa kasuwa ko za a rusa ko za a rusa masallaci ko za a yi wata al'umma rashin mutunci ya ce sai a tura shi a ce shi zai kuma ba dama ya ce ba zai ji to tun da mutane sun zo sun ga mataimakin gwamna ne ya zo ya rushe masa kasuwa ya rushe masa masallaci lalawa ya mara mutuncin wallahi sai da aka gama gwamnati ya zo ya samu wani mukami daga baya a gwamnatin da ta zo sannan ya zo yake faɗa yake cewa a da ba yadda zai iya saboda tsarin gwamnati duk abin da aka san cewa na matsala ne in ya taso sai a zo shi a tura shi sai a ce a je yanzu a cikin garin kaduna muna da unguwa kwaya ɗaya unguwa ce yawan ƙuri'un da take da shi ya kai yawan ƙuri'un da wata jiha guda take da shi a kudancin najeriya to wai yanzu da yawan nan namu gaba daya wai duk a tattara sai sai a koma rigiman safiya taya an gane safiya taya wai duk gaba daya duk yawan nan namu da al'umman nan da muke da shi ai in dai demokradiya ake an ce majority carry the vote ko to a bari wanda suka fi yawa din su su zabi shugaba idan al'ummar mu ita ta gamsu cewa za ta zaɓi wani mutum ba tilas aka yi mata ba ta gamsu ga manufofin shi da abin da ya tau da shi shikenan sai ta zaɓe shi amma saboda biyan buƙatan wasu su zo su ce dole sai an yi ko da al'umma za ta cutu da wannan muna ganin tsakani da Allah akwai cin amanar mutane wannan muna ganin haka don haka mutane su yi hankali da abubuwan da suke zuwa nan gaba wasu da yawa sun san irin ababen da suka faffaru a baya don haka wannan haskawa ne muka haskawa mutane saboda haka a wanda ya taɓa yin mataimakin shugaban ƙasa a cikinmu na je wata jiha aka nuna wata hanya aka ce su uku mutanen na ganin laifin shi waya na ba da hanya su uku an ƙi yin hanyar so ba su gane cewa a ka'ida ta gwamnati ba shi abin da zai yana mataimakin shugaban ƙasa ya ce sai an yi hanyar wanda zai ba da damar a hanyar Shi ne wa idan bai ba da dama ba a yi ana iya yi to shi shine elbuba yake magana cikin maganganun shi da ya ce mataimakin safiya ta ne ya ce lokacin da buhari bai da lafiya da ya tafi ƙasar waje ya ce da mataimakin shi ya karɓi abubuwa ya ce kafin ya dawo da dala da wasu abubuwa sun fara sauka yana ba da misali ne ya ce don ku gane mataimaki bai da kowane irin tasiri ya ce yana dawowa ƙasar ya ce tsarin da ya fara sai ya rubuta tsarin so da bai isa kowane irin tsari ba sai lokacin da damar takewa take hannun shi da duk lokacin da aka ce wai su kuke da shi kuma kuna jiran ya zo ya muku wani abu ya mayankin wani abu wallahi ba zai iya ba dan bai da wannan dama in mutane ba su san wannan ba ya kamata su san wannan sana abu na karshe ya kamata mu ci gaba da yin addu'o'i babu abin da ya rage mana yanzu a yankunan nan namu daga addu'a sai istighfari sai komawa zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya mana mafita Allah ka zaɓar mana shugabannin da za su zama alheri gare mu Allah maɗaukakin sarki yankunan ma da suke cikin matsaloli Allah ka fitar da su daga waɗannan matsalolin yan uwa mutanen wannan gari da suka sharrafa mu suka karraba mu a yi haƙuri yanayin karatun yadda ya zo kawai na kalli yanayi ne amma asali darasi na ilimi bi ma'ana hakikatan ya kamata a ce na ilƙa'i amma la'akari da ka'idar malamai cewa bai halatta ba jinkirta bayani a lokacin da al'umma take buƙatar a yi mata wannan bayanin kisan malam muhammad gwani aisan mu na san abu ne da ya tabaran duk wani musulmi a duniya a yau abu ne so tunda abu ne da muke cikinsa dole ne mu nuna cewa dan uwanmu ne a musulunci kuma mu damu kuma mu mai tsokaci akan wannan na kuma ba da shawarwari sannan wanda suke magana akan muslim muslim ticket ni ina da kalubale da nake jefa ku in za a yi musuluncin a yi shi duka kar a yi imani da sashen littafi a kafar cemawa yanzu a nan garin ban sani ba yau ita ce shigowa ta garin nan na farko a wasu garuruwa yanzu akwai dan uwa da yi magana da shi daga jihar kogi iya garin obaja na kaɗai. an lissafa akwai makarantu private school sun kai guda hamsin a makarantun nan private school guda biyu ne kadai na musulmi guda arba'in da takwas ba na musulmi ba ne sana abin bakin ciki kuma wa'annan makarantun arba'in da takwas da ba na musulmin ba kuma 'ya'yan musulmi ne suka je suka cika wannan makarantun ba so sai an zo maganan wannan ne sannan anan ne za ku ce kun yadda da addini shi wancan fastan abin da ya faɗa mun na ce me yasa idan kuna zaman neman zaman lafiya ba kwa yadda al'umman mata zo cikin ku ta kafa makarantu ku kawo 'ya'yanku su ma musulmi su karantar da su wala abin da ya ce man ya ce su suna da zuciya ne su waye ba su da zuciya mu gaba daya mu ne 'yan iska mutanen banza ba mu da zuciya shi yasa ƙarshen lalacewa ka haifi ɗa sannan ka ɗauki ɗan ka kai ma arne ka ce wai shi zai maka tarbiyyar ɗanka ana da shi a nan ko? in dai musuluncin za a yi to wannan ƙalubalen na farko tukunna ba zai yiwu ba ku zo ku haifi 'ya'ya ba zai yi ba ku zo ku haifi 'ya'ya ku ɗauki amanar 'ya'yanku ku kai ma waɗanda ba musulmi ba sai an zo maganan zaɓe a lokacin ne kuma kuke da bakin cewa ba za ku zaɓi wanda wa ba in dai za a yi musuluncin Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ku rufe silmi me to a shiga musuluncin gaba ɗaya in za a ƙaurace to a ƙaurace duka sai inda ya zama lalura in za a ƙaurace to a ƙaurace duka amma ku je can ku yi rigima ku dawo nan ɗanka da yake da alaƙa da yankin zuciyarka ka ɗauke shi ka je ka kai ma wani wanda ba musulmi ka ce ya maka tarbiyya kuma can ka ce ka yadda da musulunci nan fa babu musulunci a kanka ne akwai saboda ka masu wannan afkar din su ji tsoron Allah su tsaya su tunani da kyau akan abin da muke faɗa wani abin zai mu iya faɗa wani abin ba za mu iya fada ba sai dai mu bar shi kawai in lokacin faɗarsa ya yi sai mu faɗa da haka muna godiya Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah waɗannan kalmomi da muka saurara daga malam muna roƙon Allah ya saka da alkhairi kuma ya sanya waɗannan kalmomi da malam ya gabatar a mizanin kyawawan ayyukansa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji kuma Allah ya sa wannan muhadara ta yi tasiri muna roƙon Allah ya sa sakonnin da malam ya gabatar da Allah a yi haƙuri a yi haƙuri kuma kada a manta cewa ba mu yi sallar isha ba saboda haka za mu yi sallar isha a ƙarshe kar yan uwa su manta da wannan wato cikin abubuwan da malam ya ambata malam ya ambaci abubuwa da dama kuma wato lokaci ya riga ya tafi muna roƙon mutane da su yi haƙuri mu karkare a yi haƙuri da allah mu karkare wato kamar yadda na yi addu'a a farko ina sake maimaita wannan addu'a abinda annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa cikin hadisin abu huraira cewa wanda duk ya ziyarci 'yan uwansa saboda allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yana masa bishara da aljanna na dawo munadiya ne bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ata min aljannati manzila ina roƙon Allah ya saka wa malam da tawagarsa wato da gidan aljanna bisa wannan ziyara da suka kawo mana kuma a farko malam ya ja hankulanmu game da addu'a a irin wannan yanayi da muke ciki lalle babu abin da ya kamata musulmi ya kiyaye shi kamar wannan a yau saboda almasumu man asamahullah kararre kawai a wannan yanayin shine wanda Allah ya kare shi amma wayo da dabara ba zai fidda mutum ba shi yasa akwai wata ba da nayi akan falalar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum ya faɗi wannan sau ɗari bayan yayi sallar asuba kuma ya samu lokaci ya yi wannan sau ɗari bayan magariba to idan kai wannan kayan kawa kanka tikitin zaman lafiya kayan kawa kanka tikitin tsaro insha Allahu ba abin da zai faru da kai amma ina faɗi na ce ni ko tafiya zan yi ban yadda na hau mota sai na yi wannan kuma in na yi wannan duk wani ko ganganci direban yake yi in ma motar kasuwa ce wallahi ba na jin komai a raina na gamsu cewa insha Allah yadda na hau lafiya zan sauka lafiya ko ganganci direban yake nakan ce masa ya ba a hankali ni nan a shirye nake sai da na dafa kai na sannan na shiga da haka ma wani bala'i ya jangomo kansa zai kare to wannan wallahi ina gaya muku ni wannan ganau ne fa ba jiyau ba wato na ga yaƙini akan wannan don na shi shiga abubuwa da dama Allah ya fitar da ni da haka nake jan hankalin duk wani musulmi ya riko da wannan wannan nasiha da malam ya ba karaman nasiha ba ce sannan yan uwa malam ya tattabo bangarori da dama na abubuwan da suke faruwa wanda kuma wajibin malamai ne domin babu waɗanda mutane suka yadda da su suke sauraron su kamar malamai a ƙasar nan muna da bangarori na masarauta muna da bangaren mawadata masu kuɗi muna da ɓangaren politician 'yan siyasa akwai kuma ɓangaren malamai kowa ya yadda babu ɓangaren da al'umma ke sauraro waɗanda suke da kima kamar malamai su malamai kamar yadda alhassanul basari yake cewa innal fitina iza akbalat ha kullu alim wa iza arafa ha kullu jahil duk lokacin da wani abu na bala'i ko fitina ya karo malamai daga nesa suke gane cewa waccar fitina ce sai su fara jan hankulan mutane cewa su shiga taitayinsu su natsu shi da abin da yanzu malam amma jahili baya iya gane fitina fa daga nesa sai ta zo ta cinye shi ya faɗi warwar sai ce au ashe fitina ce maganganun da malam ya yi kaito mana na malam jafar abin da ya faru kenan fitina ce malam ya hango ta daga nesa kuma wallahi kowaye kai dan siyasa ne kai mai kuɗi ne kai dan boko ne kai wallahi abinda malami zai hango na fitina wallahi baka isa ka hango ba wannan wata baiwa ce da Allah ya wa malamai shi ita am abait ka so ka ki ka yadda baka yadda ba haka lamarin yake so da haka akwai abubuwa da dama wanda hakkin malami shine tunda yana da irin wannan hangen saboda albarkar ilimin addini da yake da shi in ya hango abin da yake fitina ne ya ja hankalin mutane saboda haka sai kaga da yawa lokacin da malamai suke irin wannan maganganun kamar yadda malam ya ce sai su ta musu mummunan zato da mummunar fata su ta jifan su bisa zalunci cewa kaza ne ai malamai sun zama kaza malamai sun zama kaza kuma in malaman suka yi shiru abin ya ɓaci kuma nan ma a ce sun ɓoye gaskiya sau da haka malamai suna cikin tsaka mai wuya malamai na sunna ba mallakar kowa ba ne kuma ba yaran kowa ba ne. kuma ba kowa suke wa aiki ba shi yasa za mu iya faɗin wata magana kaga mu ake yayi duk inda ka buɗe a social media ka mu ake nunawa saboda mun faɗi abin da yawa mutane daɗi yayi daidai da san ransu za mu iya faɗin magana ɗaya kuma in ba mu yi wasa ba ma a kai mana hari ka ga ɗalibanka waɗanda suka fi kowa kusanci da kai suna zaginka wani ya ƙaurace wa majalisinka wani ma ya ce ba zai ƙara sauraron wa'azinka ba saboda mun faɗi abin da ya saba wa son zuciyarsa amma ita gaskiya guda ɗaya ce ita gaskiya alhaqqu a haqqu an yuqal wa zaka indi anna haqqal haqqi muqaddamun ala huquqil khalqi inji shankidi gaskiyar dama sunanta gaskiya kuma in ta so dole a faɗe ta wallahi ba ma tsoron zargin mai zargi kan abin da muka yadda gaskiya ne domin Allah ya gaya mana cewa waɗanda muka gaje su suwa kenan allazina yuballiguna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba annaba ba sa tsoron kowa haka Allah ya ce wato duk abin da suka yi imanin gaskiya ne to ko ana ha maza ha mata ko sama da ƙasa za ta haɗu in ji 'yan ta mutu to wallahi sai sun faɗe shi saboda haka duk abin da muka gane gaskiya ne su kuma malaman sunna ku fahimci wani abu ɗaya suna da wata ɗabi'a babu wanda yake da wannan ɗabi'a sai malaman sunna shine su kullum ba maslahar su suke dubawa ba wallahi maslahar al'umma suke dubawa yanzu wanda malam ya caccake shi a maganganunsa an yadda duk politician ɗin ƙasar nan ba mai kuɗinsa to in kuɗi kake so sai ka mai masa bambadanci duk abin da kake so zaka samu to amma wannan ai maslahar ka ce taka kai kadai to mu kuma abin da ba mu da shi kenan kullum maslahar al'umma muke duba. da haka ni yanzu da nake wannan magana da zaka zo ka mu buye ni da kai a daki ka ban kuɗi in dai kai ba mutumin kwarai bane in na hau bari wani abu daban zaka ji ina yi abin kake tsammanin zaka ji daga wajen Allah ba zaka ji ba saboda haka mu ba ma duba maslahar mu kullum maslahar al'umma muke dubawa shi yasa ibnu taymiya shekul islam ibnu taymiya rahimahullah in ka karanta tarihin rayuwarsa tarihi ne na gwagwarmaya amma yi lokacin da tatar suka hari garin su kowa ya gudu shekul islam shi ya rike mulkin su kansu mahukuntan sun gudu a lokacin da ake cikin tashin tashi na nan ba haka ba idan wata rigima ta taso fa da mabiyan da shugabannin duk watsewa ake a gudu to irin wannan ne ta faru shekul islam ya zauna ya rike mulkin kuma bayan da abubuwa suka lafa suka dawo kuma ya ɗau mulkin su ya basu saboda tsaba tsayawa akan maslahar al'umma za ku ga malam ja'far ba irin risk din da bai shiga ba saboda yana magana kan abubuwan da suke faruwa kamar yadda zai zauna ya fassara aya ya ce Allah ya ce annabi ya ce ya tafsirin alkur'ani hakan wani abu ya taso na siyasa wanda ya ga za a cutar da al'umma baya shiru zai yi hudu ba kuma zai tsaya ya shirya lacca kuma ya tattauna kabiyoyi ya tattauna su koda ko za su fusata wani koda za su bata wani kamar yadda yake faɗi ya ce sai wata magana ya ce masallacin yin dumin nan fiye da rabi sai a watsi a ta gunaguni a gari dan me zai yi kaza kaza kaza wallahi malam ba a taba malamin da mu dai a wayan mu da muka gani ya sha zagi a wajen awam kamar malam Jafar ba saboda me saboda faɗin gaskiya in ka faɗi wata gaskiyar ita kaɗai wani ji zai kamar ya ɗauko wuƙa ya daɓa maka tare da cewa yana da kusanci da kai saboda bata yi daidai shi da son zuciyarsa ba to malaman sunna kamar yadda suke hawa kan kujera ta manzan Allah su ce Allah ya ce annabi ya ce to yan gwagwarmaya ne kuma duk abin da suka ga zai cutar da al'umma a fagen siyasa a fagen tattalin arziki ba za su yi shiru da bakin su ba shi yasa yanzu ka duba sati biyu da suka wuce zaka ga Dr. Abdalla Gadan kai yayi hudu ba akan Fai network kaga wani abu ne da yake faruwa a social media amma da to wannan shi haka malaman ba za ka samu wannan ba sai a wajen malaman sunna wato ko ina shiga suke duk wani abu da ya shafi al'umma saboda mu rayuwar mu gaba ɗaya addini ce inna salati wa nusuki wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin saboda haka addini gaba ɗayansa jama'a rayuwa gaba ɗayanta addini ce addini ya shafi rayuwa gaba ɗaya saboda haka malaman suna suke da irin wannan ɗabi'a sannan wato irin wannan abin da malam yi maganar da ya akan gwani ai sami wannan sakon da malam ya isar Allah ya sa isa kunnuwan da suka kamata wallahi ba za mu yafe hakkin gwani a sami ba ni ma a rayuwa ta gani ɗaya tan na yi masa wani taro da muka je mu tun 2019 muka je gashuwa a nan na gan shi amma hakkin yan uwantaka na musulunci da rabida ta sunna da ta haɗa mu da shi za mu ci gaba da terere akan mimbari kuma duk wata dama da muke da ita za mu yi amfani da ita lauyoyin cikinmu za mu ci gaba da tattaunawa da su wallahi akan diyarsa akan bin kadin waɗannan azzaluman da suka mai wannan ta'addancin wallahi duk abin da ka sani a shirye muke zamu duk abin da ka sani a shirye ba za mu yi shiru da bakinmu ba ba za mu yi shiru da bakinmu ba abin da zai baka takaici abin da malam ya faɗi dinna, wanda ya kamata malaman addini in abubuwa irin wannan ya kama ya faru su fito su yi magana abin da zai baka takaici halayen wasu daga cikin malaman addini ba su ɗauka kariya ta Allah ba ce shi yasa nake cewa da yawa daga cikin waɗanda suke da a su masu addini ne ko su malaman addini ne wallahi da yawa jahilai ma waɗanda ba su jingina kansu da addini ba sun fi su sanin Allah domin ina tuna lokacin da abin sakkwata ya faru ina cikin wadda na yi maganganu akan wannan wadda magana ta ta yawo ni abin da na faɗa na imani gaskiya ce akwai wanda shi ba inkarin gaskiyar ka faɗa yake ba amma wai tunani yake wani abu zai faru da kai ai bawan Allah ne ka shigo wannan dagar komai zai iya faruwa da kai ka ɗauka an ka shigo wannan dagar komai zai iya samun ka amma mun yi imani cewa lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun mun yadda da wannan abinda Allah ya kaddara zai same mu a hanyar Allah yau waɗanda suke harkoki ma na badakala suke taking risk su yadda komai ya iya faruwa da su balle kai da kake gwagwarmaya ta addini tsoron me zaka ji saboda haka in muka mutu a wannan tafarkin wallahi ba mi hasara ba muna kuma alfahari ma da haka to amma abin da zai baka takaici kaga yanzu idan ya zama akwai fa malamin da shi ce yake yi ma ai wannan zai jawo dss ma su tuhumi mutum wace magana ne ce ne kawai za a ɗauki loya za mu bi kadun wa'annan da aka kama su saboda debora za mu bi su cewa ai yanzu wannan za a iya cewa ta da zaune tsaye ne kaza ba kaza ba wani malami yake wannan tunanin to kana tsammanin mai wannan tunanin shi zai iya magana ma'ana ya yadda ke kenan wa'annan komai ya faru da su to in haka ne me yasa ka shigo wannan dagar ka zauna a aminka kawai ba ruwanka ka fita daga dagar don wannan dagar ta malanta babu abin da babu a cikinta saboda haka dole addini mu ɗauka cewa ta farki ne za mu iya tafiya a kansa komai zai iya kai dai ya zama abin da ka faɗa abu ne da ka yadda da shi kai imani da shi cewa ba baran ma kai ba ba wani kan ba da sharri ba to shikenan kuma ka dauka wallahi wayanka da dabara ka ba zai taba fidda kai ba Allah kawai shi yake kare wanda ya so musamman a irin wannan kasar da take cike da matsaloli take cike da sharri da masharranta sau da haka ba za mu daina magana kan abubuwan da suke faruwa ba dan ana danne mu yayi yawa wannan abu mu kadai za a yi wa fa Najeriya ta ci gaba da wanzuwa irin wayannan abubuwan na rantse da Allah ba zai yi kai wa arna irin waɗannan abubuwan a zauna lafiya ba to mu ranmu ba rai bane to malamai kuma su ne za su kwato wa mutane hakkinsu su ne za su kwato wa mutane hakkinsu wallahi in malamai suka ci gaba da shiru akan waɗannan abubuwan ko wallahi wannan abin sai ya cinye kowa kuma ba za mu taɓa yin shiru ba saboda haka a gwani muhammad sami muna roƙon allah allah ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta waɗannan azzaluman kuma lallai ya kamata hukuma ta yi adalci a biya diyarsa tukunna da farko sannan a tabbata an yi adalci wajen yanke musu hukunci dan ba a adalcin wajen yanke hukunci shi yasa muke jaddada wannan ba a adalci yanzu ku duba wannan wadume wadume dan jihar taraba ku duba hukuncin da aka yanke mai kwanan nan kidnapper irin wannan azzalimi wanda a neman sa kawai sai da aka shafe wajen wata neman sa ake amma a ƙarshe aka zo aka ce an yanke masa hukuncin shekara nawa ne kidnapper fa irin wannan Allah kaɗai ya san mutanen da ya salwantar da su to a irin ƙasar da ake wannan ne za mu yi shiru yanzu wannan a banza da wafi sai ka ga zancen da ya kwan biyu shikenan to ba za mu mu'amalanci wannan irin mu'amala ta rudu ba kawai a yi na kwana biyu shikenan sai a shiga wani batu za mu yi ta bibiyar abin so da haka muna roƙon Allah ya ji kansa ya gafarta masa kuma dan uwa Sheikh Muhammad Lawi shi ma ya aiko da sako kuma dama ko bai aiko da sakon ba wallahi muna sani muna da niyyar za mu yi masa addu'a a wannan mahaɗar tamu Allah ya bashi lafiya yana roƙon dukkan yan uwa da suke halarce su sa shi a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya to a madadinsa muna roƙon ku malam Muhammad Lawi Sani shine shugaban Izala na Fataskum Local Government muna sa shi a addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya wannan jinya Allah ya sa ta zame masa kafara Allah ya yaye masa Allah tabaraka wa ta'ala ya warkar da shi muna wasuli da sunan Allah na shafi Allah ta'ala ya warkar da shi Allah ya ba shi lafiya kuma aiki ya faskara a nan an nuna cewa aiki ba zai yi ba sai an kai shi kasar indiya sau da haka ana neman kudi naira miliyan goma sha ɗaya domin fita da shi Sau da haka wannan ma malam ya isar da sako ɗazu ni ma yanzu kuma shi ne wato malam zai dawo in ya dawo ne kuma za a zo a yi wata rabarbasar daban e malam zai dawo kuma ba a nesa ba a kusa kuma malam ya ce zai dawo har sai mun bashi ijazar tafiya to saboda haka muna roƙo Allah ya nuna mana wannan lokacin masallacin malam bawa mai shinkafa shugaban majalisar malamai na jama'atu izalatul bid'a fatiskum local government sannan kuma ga Sheikh Zanna Khalil muna tare da shi sakataren majalisar malamai na cibiyar aliyu ibn abi talib ga shak salihu aliyu wanda shi dama ɗazu sun gaisa da da malam daga shak isa suleiman ya shiga cikin rububi ya ya ya <laughs> ka gan shi malam ka tafi la rushe bidi'a kenan <laughs> eh, eh Sheikh Isa Suleiman to muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin wannan haduwa tamu Allah ya saka kowa da alkhairi wasu ba zan hango su ba da zuna hangi malam Yasir Mika'il ina jin ah, ya ya tashi yanzu ban hango shi ba da sauran dai yan uwa da suka halarto malam wajen wato ya wato a shaƙe ke da malamai masu da'awar suna na wannan gari wanda aka dade ba irin wannan haduwa irin waɗannan fuskoki ba su haɗu ba muna roƙo Allah ya saka wa kowa da alkhairi yadda muka haɗu anan Allah ya haɗa mu a Darus Salam gidan aminci Allah ya sanya albarka cikin batutuwan da aka tattauna Allah ya sanya ikhlasi ya sanya a mizani muna roƙon Allah yadda malam suka zo lafiya Allah ya mai da su lafiya yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su lafiya kuma a ƙarshe zan mika abin magana a shi Sheikh Jibril Isa dan ya rufe mana da addu'a kar makallahu tafaddal mashkura yau akwai akwai wazin mata da aka sanar wanda za a yi shi daga karfe tara da rabi zuwa karfe goma da rabi na safe insha Allah malaita yin din yayi eh haka aka sanar da shi karfe goma da rabi a tara da rabi zuwa karfe goma da rabi a masallacin samar islamic center karatun karatun mata ne saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana lokacin Allah ya saka da alkhairi akar makallahu tafaddal mashkuran kara manta dai da batun sallar isha muna addu'a alkhairi ga zuwan malam a wannan gari da ya zo gabatar da muhadara wacce take da alaka da irin yanayi da muke ciki Allah saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara albarka a cikin rayuwa ya sanya albarka a rayuwarsa da iyalansa Allah madaukakin sarki ya sa dukkanin wannan tafiya da ya ya tattaki daga nesa zuwa nan Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan ibada taruwa mu anan muna addu'ar Allah madaukakin sarki duk abin da ka tattauna Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin kwalan mu ya ba mu ikon bibita sa a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi muna addu'ar yanayi da muke ciki na kasan nan muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin yaye mana dukkanin damuwa da muke cikin shi abubuwa na alkhairi muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da su Allah kai ka san mai kyau a cikin yanayin da muke ciki muna roƙon ka shi dukkan abin da ke mummuna ne ba mu san shi ba mun san shi Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ka karo mana da shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودبر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين اينما كانوا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الابرار اللهم ارحم امورنا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا بمنك وفضلك يا اكرم الاكرمين يا هادي السلام يا ذا الجلال والاكرام ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم واغفر ودخلهم وجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفر من حفر النيران بمنك وفضلك يا اكرم الاكرمين يا هادي السلام يا ذا الاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب ما شاء الله.